بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمكي da izinin Allah madaukin sarki a yau biyu ga watan Rajab a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na goma sha ɗaya a cikin kitabul uqul kitab ɗin da ke magana akan abin da ya shafi diya a cikin karatu wannan littafi mai albarka karatun mota malik imam malik ibn anas imam al'a'imma imam dar al yace babu maja'a jaa fi aqal al-asabi qala rahimahullah azza wa jalla wa hadathani yahya an malik ar-rabi'at ibn rahman annahu qala sa'altu sa'id bin musayyad. kan fi isba' al-mar'a فقال عشر من الإبل فقلت كم في إسبوعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في كم في أربع فقال عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص أكلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي سنة يا ابن أخي قال رحمه babu باب ما جاء في أقل الأصابع babin da ya zo zai mana bayani kan abin da ya shafi diyya ta yatsu idan aka datse ma mutum yatsa guda ko aka datse mashi yatsu gaba daya to wace diyya ce ta kama akan wannan qala rahimahullah wa haddathani yahya an malikin ubaidullah ibn yahya al-laythi yace kuma yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan الربيعة بن أبي عبد الرحمن daga malamansa rabi'a dan abu abdurrahman wanda ya kira rabi'atul ra'i yana cikin manya-manyan malaman imam malik ibn anas annahu qala shi rabi'a yace sa'altu sa'id ibn musayyib na tambayi sa'id ibn musayyib kan fi isba'il mar'a nawa ake biya na diya na abin da ya shafi yatsan mace faqala sai sa'id ibn musayyib ya ce eh, ashrun min al-ibl raquma goma ne ga kowanne yatsa guda fa qultu sai ya ce kan fi isba'ain nawa ake biya a yatsu biyu nawa ake biya a yatsu biyu qal sai ya ce 20 min al-ibl raquma 20 ne raquma 20 sune yatsu biyu fa qultu sai na ce kan fi salas nawa ake biya a yatsu uku faƙal sai ce salasuna min al'ibil raƙuma talatin duk mutumin da ya cire ma mace yatsu uku to zai ba ta diya na raƙuma talatin ne waɗannan yatsun guda uku shin da ƙaramin yatsa ne ko kuma da ibham ne inda yatsa ne guda uku aka cire ma mace su to diyar ita ce raƙuma talatin ƙalar rahimahullahu azza wa jalla faƙwalta kan fi arba sai na mai tambaya ta gaba na ce to yatsu nawa ne abin nan diya nawa ne a yatsu hudu ƙal sai ce ishirin na minil ibil kuma ashirin za a bayar idan aka cire mu mace yatsu hudu kamar ya eh kamar ya zama in an cire biyu ashirin in an cire uku talatin talatin in an cire hudu ashirin kar ku manta diyar mace tana daidai wa daidar diyar namiji a lokacin da diyar ba ta wuce filif ba kuna ji da ke ko a lokacin da abinda da za a biya na diya bai kai filif ba balle ya wuce shi amma a lokacin da ya ɗara sulus in ga yanzu raƙuma arba'in sun ɗara sulus sulfu diya raƙuma arba'in sun ɗara domin diya kamila ta ce raƙuma ɗari kun da ke ko to shi sai ce raƙuma yatsa ɗaya yatsa biyu yatsa uku duk gashi amma idan ya kai yatsa hudu to zai dawo nisfu diya ne mai a ba da diya arba'in sai a ba da nisfu diya shine raƙuma ashirin da ya faɗa mishi wannan ƙara rahimahullah faƙultu sai na ce hina azuma jurhuha yanzu lokacin da ciwon ya tsananta musibatu ha masifa ta tsananta na ƙasa a aqalluha kuma za a ce diya ta ragu tunda lokacin da lokacin da aka cire yatsa uku aka ba da diya raƙuma talatin lalle lalle bai kai raƙuma bai kai cire yatsa hudu ba don cire yatsa hudu eh, bala'in ya karu masifa ta auku kuma sai diya ta ragu yana faɗa haka faƙala sa'id sai sai da ibn musayi ya ce a iraƙiyun ant kai mutumin ƙasar iraki ne kun ga makamancin irin wani tambaye ce na aisha ta yi da wata mata ta ce ya aisha me yasa mun yi al'ada ake sawa marama azumi amma ba marama sallah sai ta ce a haruriyatun ant ke mutuniyar ƙasar hirara ce kuma hirara dai wajen iraki ne sa wani ya ce a iraqiyun ant ke mutumin kasar iraki ne da miyagun aƙidu da miyagun ɗabi'u da wasu addinai da suke jingina kansu ga musulunci duk sun fi ne daga iraki ka gane ko duk sun ballo ne daga iraki sai ce a yanzu kai mutumin iraki ne da bai yadda da wasu ɓangarori na hadisi ba ko bai yadda da ingantaccen kiyasi ba da dai sauran maganganu sai ce a iraqiyun an take mutumin ƙasar iraki ne faƙultu sai na ce bal ba mutumin ƙasar iraki ba ne alimun mutafabitun malami ne mai neman tabbatar da bayanai au jahilin muta'allim kuma ka ce jahili ne da ke neman sani saboda ba mutumin ƙasar iraki ba ne qala رحمه fa qala سعيد sai sa'id bin musayyib ce hiya wannan yadda na fayyace maka ita ce sunnar ya bina akhi ya ke dan ɗana dan uwana laraba sun ce ibn aki da lallashi amma ba wai dan ɗan uwansa ne kamar da zai ce ibni kamar da zai ce kaza zai ce kaza to kaga wannan yana nuna mana kenan diya ta mace tana daidai wa daidai diyar namiji a lokacin da diyar mace dan ta kai fulus ba idan ta wuce filif to diya mace za ta kuma nisfu diya wannan kenan قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان أقل وأقل الكف خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبل قال رحمه الله عز وجل qala malik imam malik ibn anas yace inda na al'amarin da ke garin mu na madina fi a al-kaf akan abin da ya shafi tsinta tafin hannu idza qati'at in aka datse su in aka cire su faqad tamma aqalwa to diyyarsu ta cika nau kenan ra kuma hamsin kenan zalika abin da ya sa maka faɗa ka anna hamsal asabi lalle yatsu biyar idza qutiat idan aka cire su kana aqallu wa aqall kaf to diya su diya ce ta takon hannu 50 min al-ibl raquma 50 fi kulli isba'in a kowanne yatsa guda asharatu min al-ibl za ba da raquma goma so da ka duk mutum da aka cire mai yatsu biyu wannan da wannan to yana da diyyatun kamila cikakkiyar diya kuma ɗari kenan sai dai kuma babu yatsu Allah ta'ala ya sauke idan mace ce sai zama raƙuma hamsin kenan قال رحمه الله عز وجل قال مالك وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل الملة وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة قال رحمه الله قال مالك إمام مالك إمام أنا سيتي وحساب الأصابع لساب أبن ديشة في هنو ثلاثة وثلاثون دينارا تو ديناري تلاتين دا أكني شيني أبن دا أبايغا yatsa na hannu dinare 33 wa fulufin dinar da kuma fulufin dinare fi kulle almula a kowanne almula wannan kai guda gaba daya kasan haka ai ya tsaɗe kenan haka shine raƙumi goma to in mutum ya ce da ɗaya haka raƙumi uku da ɗoriya shi sai ya ce wahiyya min al'ibili salasu fara'id in a raƙuma ne to zai ba da raƙuma uku wa sulusu fariba da kuma rabin raƙumi sai ga rabin raƙumi zai kama tumakai nawa kenan kun fahimci wannan ko duk mutumin da aka cire ma kan yatsa haka to diyar da za a bayar ta ce diyar raƙumi uku da kuma fashin raƙumi ɗaya cikin uku idan raƙumi ɗaya zai kai tumaki talatin zai kai awaki talatin kaga kenan sai a hada raƙumi uku da da tumaki goma kenan da awaki goma in kuma za su kai raƙumi goma sha biyu ne sai a ba da raƙumi uku da tumaki hudu idan Allah ba ta mun gane wannan fi kulli almula a kowanne wannan lalle ilalla dan adam ba karamin kima yake da shi ba dan adam ba karamin daraja yake da shi ba kuma duk mutumin da ya san in ya datse ma wani hannu da gangan za a datse mishi hannu za a datse mishi iyanan ɗin in kuma da kuskure ne za a sai da gonakinsu a sai da fadaminsu domin a samu raƙuma guda uku in an so raƙuma guda uku a haɗo da tumaki lalle ilalla za ga ya yi kafa kafa sosai da sosai za ga yan uwanshi sun ɗauki sun sa ido sosai da sosai a kan shi amma komai ya faru a ce tsautsayi ne komai ya faru a ce haka Allah ya kaddara to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke daɗa sangartar da mutane Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya kiyaye to kaga ta ɓangaren kuɗi shi ne talatin wa talatuna dinara dinare talatin da uku wa filifin dinar da kuma filifin dinar kaga dinare ashirin ne aƙallun zaka ne aƙallu na nishabu zaka wanda yake yanzu ya ta sama dubu ɗari bakwai da wani abu to na gaga idan aka ce ya ta san ma dinare 33 da ƙari yanzu kenan yana neman wajen naira miliyan ɗaya da wani abu shine abin da ya shafi diya ta wannan yatsan rahimu قال رحمه الله عز babu jami'ai جامع عقل الأسنان da ya zo zai tattaro mana abubuwan da suka shafi diya ta haƙora shine asnan asnan jami'i na sin wa sinni bi sinni haƙori da haƙori mecece diyar haƙori a lokacin da aka cire wata haƙori da kuskure ba da gangan ba ina ba ta mun ku lura idan da gangan ne to wanda aka yana yana dama ya yi kisasi ya nemi kisasi idan wurin yana iya amsan kisasi mun yi magana a wuraren da ba iya yin kisasi a kansu to amma idan wani zai iya yiwuwa a kisasi ramuwa kenan sai a mutum kisasi wannan shine adalci na musulunci sai idan mai cutar yana ganin ya yafe a bashi diya saboda idan mutum ya ce ya yafe idan aka yi mutum ganganci ya ce ya yafe to sai a tambaye shi ya yafe kisasi ne yana bukatun diya ko ko ya yafe kisasi da diya duka mun lura da wannan da kyau ko to idan ya zamana an yi wa mutum ganganci shi ne ake da maganar kisasi in kuma kuskure ne to shi ne ake da maganar diya kai tsaye ba za a ce ai kuskure ne mutum ya wuce ba sai dinga daba wa mutane wuka idan ga ka sa rake za ka sha rake ya fuske raken kaga ya haƙoran mutum biyu uku sun zuba ƙasa ya janyo mutum jangon kenan sauraka wannan babu imam malik wani anas ya buɗe wannan domin bayani kan abin da ya shafi diyya ta haƙora qala rahimallah babu jami'a qalil asnan babin da ya tattaro batutuwa da suka shafi abin da ya shafi diyyar haƙora qala wa haddathani yahya an malikin an zaid ibn aslam an muslim bin jundub an aslama maula umar bin khattabi anna umar bin khattabi radiyallahu an qada fi fi bi jamal wa fi وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كان تدني وانا farko da muka karanta malamin malik wannan hadisin malamin malik shine zaid bin aslam masaudu an muslim bin jundub daga muslim dan jundub muslim dan jundub tabi'in fiqa malamai suka ce tabi'i ne kuma fiqa ne ƙare makarancin alƙur'ani mai girma ne alƙadi kuma alƙadi ne gashi alƙadi gashi ƙari'i gashi tabi'i gashi fiqa ya rasu a shekara ta 106 bayan hijira an aslama bin umar bin khattab daga aslam maula umar bin khattab daga aslam yantaccen bawa na umar ibn khattab anna umar bin khattab radiyallahu an lalle umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mushi yadda qada fi dirsi bi jamal ya yanke hukunci dangane da abin da ya shafi haƙori shine abdirs duk da haƙora suna da sunayensu akwai haƙoran waɗannan ruba'iya akwai asnan akwai abdirs duk nauka ne na haƙora ya yanke hukunci akan haƙorin da ya kena shi abdurs bitamal da cewar za a ba da raƙumi guda wa fitar kuwati hakan nan ya yanke hukunci akan abin da ya shafi haƙorin ƙasa kamar mukamiki haƙorin da ke gefen mukamiki bijamal da raƙumi guda wa fidila hakan nan haƙorin da ke tankafe kamar abin nan kenan abin da yake kusa da tira mai dinna shi ma bi jamalin da raƙumi guda sai nuna mana haƙora baki ɗayansu kowanne haƙori ɗaya raƙumi ɗaya kun gane ko a wannan wannan riwaya wannan asar ɗin tunda haƙori iri kaza ya yanke hukunci a bada raƙumi haƙori iri kaza ya yanke hukunci a bada raƙumi haƙori iri kaza ya yanke hukuncin a bada raƙumi sai nuna mana tun an samu karkasuwar haƙoran kuma da kowane ɗaya kan raƙumi ne sai nuna mana haƙoran kenan kowane ɗaya ɗaya bai sha bamban da ɗaya ba duka haƙoran duk da cewa wurin aiki da tasiri sun sha bamban akwai ya tsun ka lura wurin aiki da tasiri sun sha bamban amma kuma sai jiya su ta zama bai ɗaya magana ta farko kenan zama karanta kan abin da ya shafi haƙori قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك ibn anas imamu da'imma imamu darul hijra an yahya ibn sa'id daga malamin sa shine yahya ibn sa'id annahu sami'a sa'id ibn musayyib yaqul lalle ya ji sa'id ibn musayyib yana cewa qada umar ibn khattab fil adras umar ibn khattab ya yanke hukunci kan abin da ya shafi haƙora bi ba'irin ba'ir da cewar kowanne haƙori guda a ba da raƙumi guda kowanne haƙori guda a ba da raƙumi guda wannan shine hukuncin Umar ibn Khattab wa qada Muawiyah ibn Abi Sufyan fil adras kuma Muawiyah ibn Abi Sufyan ya yanke hukunci kan abin da ya shafi haƙora bi khamsati ab'ira cewar kowanne raƙumi daya a bada kowanne haƙori daya a bada raƙumi biyar kowanne haƙori daya a bada raƙumi biyar shine abin nan wa qada Muawiyah ibn Abi Sufyan fil adras بخمسة أبعرة خمسة أبعرة ما نقول أنها قولي لا رقم بير قول أنها قولي لا رقم بير ها أه؟ أجي أشام من ده هكنتم عمر ابن الخطاب قال رحمه الله عز وجل قال سعيد بن مسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور قال سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب يكي تشوى فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب دية تنا تارب أهوة عمر بن الخطاب dan ya sanya raƙumi ɗaya haƙori ɗaya haƙori ɗaya raƙumi ɗaya Wata zidu fi qada'i muawiya kuma diya tana karuwa a hukuncin muawiya na ibnu abi sufyan ko tunda ya sanya abin nan raƙumi biyar haƙori ɗaya raƙumi biyar haƙori ɗaya yanzu sayar bin musayar da yake tsokaci ƙala rahimahullah Allah, kuntu ana sayar bin sai ya ce inda zan kasance ni ne zan yanke hukuncin laj'altu fil adrasi bi bi'irain da na sanya kowanne raƙumi kowanne haƙori ɗaya raƙuma biyu raƙuma biyu raƙuma biyu yanzu an samu magana nau kenan uku kenan an samu raƙuma uku kenan qala rahimahullah fatilka diyatu sawa kaga duk waɗannan diyar daidai wa daida take ka fahimta haƙora gaba ɗayan su diyar su daidai wa daida ne wanne yasa daidai kowanne haƙori ɗaya raƙumi ɗaya wanda ya sa biyar biyar kowane haƙori ɗaya raƙumi biyar shi da ya ce zai sa biyu kowane haƙori ɗaya raƙumi biyu kun ga a nan sun yi ittifaƙi a kan abin da shafa na'udiyya cewar haƙora dubbai ɗaya suke da haƙoran sama da haƙoran ƙasa da haƙoran gefen dama da haƙoran gefen hagu da na can da ke kan muƙamuƙi da tirame da sauransu ɗaya kenan sai dai sun kara ma juna sanin ne kan abin da ya shafi tantancewa na ya al'amuran suke wannan ya ce ɗaiɗai wannan ya ce ya yanke hukunci akan biyar biyar wannan ya ce inda shi ne na biyu zai sanya ƙalar rahimahullah wa kullu mujtahidin ma'jur sayyid bin abi sayyid bin musawi ya ce wa kullu mujtahidin duk mutumin da yake mujtahidi dan shine mubtada' wawan ala hasbi ma qablahu kullu mujtahidin kullu shine mubtada din mujtahidin mudaf ilai kullu mujtahidin duk wanda yake mujtahidi ne ma'ajurun wanda za a ba shi lada ne wani ji da kyau ko saboda haka duk waɗanda umar bin khattab da mu'awiyah bin abi sufyan da shi sa'id bin musayyab duk ijtihadi suka yi kuma kowannen su ya kai matsayi na ijtihadi saboda ƙa'ida ta musulunci idan mutum ya yi ijtihadi kuma ubangiji subhanahu ala ya sa abin da iya daidai yana da lada biyu na farko yana da lada na isaba da yi daidai da ya samu na biyu kuma yana da lada na ijtihadin da ya yi amma wanda ya yi ijtihadi ya iyayensa ya zama na kuma sai kuskure yana da lada na eh yana da lada guda na ijtihadin da yi na wahala da yi wannan yana tabbatuwa ne idan mutum ya kai matsayin ijtihadi din amma mutumin da yake ɗaliba ilimi yana jin baki baki yana jan shi ya ce ya fahimci kaza yau gobe ya ce ya gano kuskure ne to haka wannan daman bai kai ga ijtihadi ba abin da ya fi ne sauki ne abin da aka rubuta kawai ya karanta ya ci gaba da bincike da neman dalilai a kansu kawai har wata wata rana da zai iya tantance al'amura dan ba haka ba sai ya dinga cewa yana dauke da lada shi zunubi yake dauke da shi to da ya ce kullum mujtahidin ma'ajur sai mutum ya yi mujtahidi ne yake da lada inda ba mujtahidi ba ba shi da lada ko da yayi kuskure nasu Allah salamata wal afiya sai imamu zurqani yake cewa takan yi gaba ɗayan su ba su da labarin hadisin manzon sallam da yace wa fi sinni khams da shi Umar bin Khattab da shi Muawiya ibn Abi Sufyan da shi sa'id bin musayyab din tunda duk ijtihadi suka yi ai ga hadisin manzo Allah sallama na hadisin Amr bin Hazm da ya ce wa fi sinni khams a kowanne haƙori ɗaya za a ba da raƙuma biyar ne to kuma ga idan aka samu nassi na farko ya zama na ya inganta dan abin da ke faruwa shine sai ka ce malami kaza malami ai ga hadisi kuma to idan ka ce ga hadisi ɗayan biyu ko dai kana nufin ga hadisi ya kau da kai a kai ya za kuma ga hadisi sannan ya kau da kai a kai wanda yake duk magabata da suka wuce babu wani malami guda wanda yake fatattu a duniyar musulunci da ake tunanin wai zai ga ingantaccen hadisi mai kau da kai a kansa shekul islam ibn timiya ya yi wannan maganar a cikin rafu'ul malam an aimatul alam abu na biyu ko dai ya zamana ga hadisin amma bai inganta a gare shi ba ta hanyoyin da suka bi hadisin ya zo gare shi ba ingantaccen hanya ba ne kai kuma gana ganin hanyoyin da suka zo gare ka ingantaccen hanya ne sai zama na babu cin karo kenan abu na uku ko kwata-kwata ma bai san hadisin ba kuma kowane ɗaya daga cikin su akwai misalai masu tarin yawa a kan shi a lokacin da annoba ta shiga kasar sham ubaratu bin samit abu ubayda bin jarrah shine gwamna a lokacin ta wajen umar ibn khattab sai umar ibn khattab ya zo ziyarar aiki zai shiga kasar sham sai aka ce annoba ta afka magarin ta'un kenan ana cikin haka sai ya tsaya ya cewa ke da bayani akan annoba sai abu huraira ka duba ga umar bin khattab da sauran sahabbai da suke cikin tawagar ba su da hadisi kan annoba sai abu huraira yake cewa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya ce idan annoba ta afka ma gari to kada na ciki ya fita kada na waje shiga ta falala kai tsaye ka san umar bin khattab ya dara abu huraira falala kai tsaye kun bayyance wannan to amma abin da muka sha maimaitawa shi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kadai ne yake da ilimin al'ummar baki daya shi kaɗai ne yake da ilimin gaba ɗaya yake ɗauke da shi amma bayan tafiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama al'umma ce gaba ɗayanta take ɗauke da ilimin ba wani mutum guda ba ana fata mun gane wannan da kyau ba wani mutum guda ne yake ɗauke da ilimin ba al'umma ce duka saboda haka za ga kowanne jeli kowanne zango kowace tabaka za ga al'umma take ɗauke da shi kamar yanzu za ka ce musulunci musulmai baki ɗaya tana ɗauke da ilimin sai dai wani bangare na ilimi yana iraki wani yana kuwait wani yana dubai wani yana saudiya wani yana london wani yana amurka wani yana haka za ga gaba ɗaya duniyar take ɗauke da ilimin ba wani mutum guda ɗaya ɗayan shi ba saboda haka a lokacin da ka kware a bangare kaza to lokacin kuma kake ganin ka jahilci wani bangaren da yawa don bangaren da ka jahilta zai fi yawa ma akan bangaren da mutum ya sani wannan idan mutum ya fahimci haka al'amura na rayuwa na karatu su zama mishi da sauƙin gaske ina fata mun fahimci wannan da ke ko na na na eh kare fita dan annoban ne aka rashin to yanzu ba fahimci me ke ne duk da cewa ba shirin hadisin muke yi ba ba shirin hadisin muke yi ba a inda dai annoba ta amka gari an salama ya hana ma ciki ya fita saboda haka shin ya fita don ya guje mata ne shin ya fita don wani larura ne dai an hana ya fita ka fahimci maganar ko tun al'asul da in ya fita al'asul shine ya fita ne don ya guje mata ina fata mun gane wannan da kyau kuma wannan ya gabata alamtar alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hazar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum abinda sunna ta karanta shine na ciki kai da ya fita ma'ana nasallah salamatul afiya a ce ta afka mamina to kada a ce kuma na mina su yi bidda su yi gora su yi sulja a sai zama sai a killace kada na ciki ya fita Eh, cututtukan da aka da ta amsa sunan annoba ka fahimci wannan akwai eh a ah, baya baya yaki baya ciki yaki baya ciki <laughs> eh ba yi ba ne tunda sunanan garin da suke ciki daga yana suka ɗauko Eh, an sanya da za a tarke ta a <laughs> ina san nawa na kauce mishi me muke magana mai gace muhammad kamar yi wato ko da annoba ce akwai matsayin idan cuta ce akwai matsayin da za ta kai a ce ta zama annoba kun gane wannan da kyau ko sawa'un likitoci ne za su ba da sanarwa cewar cuta iri kaza ta zama ta'un amma ya zai kwanan da ke nuna an tafa ma da bakon dauro haka eh amma ya zaga ba a buga shi a matsayin annoba ta kama gari ba yi kyanda ce nan kyanda ya zaga ba a buga ta matsayin annoba ta kama gari haka nan ga kwalara wasu al'amuran kana garin ba sai idan kafafen yada labaru sun zuzuta abun sai ka sun ci ah, a ke ba kama da labari sabana a ce yau a unguwa kaza an yi jana'izar mutum goma sha biyar mutum talatin nasu Allah salamatu al'afiya wannan kenan sannan muka duba karatun zai nuna mana abubuwa abubuwa suna da sauki kowa yana bayani ne akan gwargwadon fahimtarsa da umar ibn khattab da shi ma'awiya ibn abi sufyan kullur eh eh eh ijtihadin sa ya samu yayi daidai da hadisi annabi sallallahu da ya ce wa fil sinni khams a haƙori a bada raƙuma biyar قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها اقلها تامة فإن طرحت بعد أن تسود ففيها اقلها أيضا تامة qala rahimahullah haddathani yahya an malikin ce yahya ibn yahya al-laysi ya kana tadini wani daga malik an yahya ibn sa'id daga malamin sa shine yahya ibn sa'id malamin malik kenan kaga nan ma kuma mun malamin kenan an sa'id ibn musayyab daga sa'id Ibin musayyab annahu kana yaqul sa'id ibn musayyab ya kasance na cewa idza usibatu sinnu idan aka aka aka taba hakorin mutum aka dake shi ko aka ji mai ciwo faswaddat sai haƙorin yi baki kirin kuna ji da kyau ko in aka daki mutum watakila dukan shi aka yi ko kuma wani abu yake ci aka kwace ko rufe mai baki aka yi da aka mai aka sai ɗaya daga cikin su yi baki kirin saboda wahalar da isha ƙarar himullah fafiha aqaluha ma wannan haƙorin yana da diyyarsa cikakke diyya kar ku manta a larabci haƙori ne mace ne a hausa kuma namiji shi za ya ce fafiha kullum yake ko ba za ka ce a cikinta ita haƙorin ba fafiha aqalluha tamma ba za ka ce a ba ta sai mutum ya yi wani yaren da ba abin nan ba tsoraka idan mutum aka taba mashi haƙori sai haƙorin ibi kikirin saboda wahalar da ya sha yanzu haƙorin yana da cikakke diyasa ko da haƙorin bai fada ƙasa ba ko ana zaune lafiya haƙori ai fari aka san shi wanda yake ƙazama ƙazama ne yake barin shi ga kuka ga kuɓewa ga uh, miyar agushi haka ta jage-jage amma dai dai akwai tsafta yana goge haƙori ne kaga sun yi fes fes fes fes in gani ko sai dai kuma ba a sa reza a kankare su domin su yi tsini wannan haramun ne ko kuma a tsaga su domin su fitar da wushiriya duk wannan haramun ne amma haka kawai dai ana zaune lafiya kuma ga haƙorin mutum ya yi ruki kira ai kaga za ce kai lafiya kuwa eh <laughs> ne ya gode ma Allah قال رحمه الله فينطري هل بعد أن تسود ففيها أقل أيضا تأمّا qala rahimahullah fa in tarihat idan ta faɗi aka cire haƙorin ba da an wadda bayan haƙorin kuma yayi bikikirin fa fafiya aqalu ɗan tama to kuma tana da wata diyya ta ta cikakkiya akwai diya na yi baki haƙorin yayi baki akwai diya kuma na ya faɗi raƙuma nau kenan goma na di na hakorin yayi bukikirin yana da cikakkiyar diya cikakkiyar diya hakori kuma ita ce rakuma biyar sannan kuma idan ya faɗi aka cire wa mutum hakorin shi ma kuma yana da diya rakuma biyar amma gar kuma ta mana cire hakori cire hakori cire hakorin fa da mutum ba shi ya sa ame ba mutum ya tafi asibiti a haka da bakin shi ya rufe yana likita ya cire mishi likita ya cire mai hakori aka gaba magana kuma a ce diya za a biya likita diyasa wannan zai nuna mana hakuri ba karamin kima yake da shi a jikin ɗan adam ba da zara a cirewa mutum hakuri ɗaya biyu sai ga bakin ya zama kofar ga gayan kuma ya yi shi haka Allah ta'ala ya sauke ƙalar himmullahu azza wa jalla babul amali fi aqli asnan babin da zai mana bayani kan abubuwan da suka shafi diya ta haƙora babul amali babin abin da ya shafi ayyuka fi aqli asnan akan abin da ya shafi diya ta haƙora akal shine diya jam'insa su ne uqul ba za ka ce akal hankali ba kulori da ke ko ai kaga diyar ita tana ga cikin abubuwan da za su sa mutum ya yi hankali a wani abokin shi ya cire ma wani haƙori ya ba da diya biyar ya ba da raƙuma biyar ai kaga zai sa shi hankalinsa ya dawo jikinsa قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يسأله ماذا في الدرس قال فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيه خمس من الإبل قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع أقل وسواء قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي ولورا عبيد الله شيني دان يحيى ابن يحيى الليثي to shi ubaidullah shi yake cewa haddathani yahya an malik yahya ya karantar da ni daga malik eh sun da ake ta gani yana cewa wa haddathani yahya an malik haddasani yahya yahya ya karantar da ni to ni wa eh ubaidullah ibn yahya al-laythi ne musnadul andalus dane na yahya ibn yahya al-laythi cewa haddathani yahya an malik kuma yahya ibn yahya ya karantar da ni wannan ruwaya da i daga malik an dawud ibn husayn ruwayan malik daga dawud dan husayn shine malamin malik a wannan hadisin an abi ghatfan daga malamin dawud shine abu ghatfan bin tarifin al-murri dan tarif wanda yake kabilar murri annahu akhbara lalle shi abu ghatfan ya bai ma dawud bin husayn labarin cewar anna marwan bin hakam marwan bin hakam gwamnan madina ba a sahu ila abdullahi bin abbas marwan bin hakam ya aike shi ya aiki abu ghatfan kenan zuwa ga abdullahi bin abbas yas'aluhu yana tambayar abdullahi bin abbas ma za fi dars me za a bayar adiyar haƙori faƙala abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas turjumanin ƙor'an ya ce fihe hamsin min al'ibil a haƙori na abdars za a ba da raƙuma biyar faraddani marwanu ila abdullahi bin abbas sai marwan ibn hakam ya sake tura ni ya sake mai da ni in koma zuwa ga abdullahi bin abbas da cewar a ta ji'al fami yanzu za ka sanya gaban baki haƙoran gaba minal al'aduras za ka sanya haƙoran gaba a ta ji'al fami misal al'aduras yanzu za ka sanya haƙoran gaba kwatankwacin haƙoran ciki za ka daidaita haƙoran kenan su zama bai ɗaya faƙara abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce laulam ta'tabir zalika illa asabi inda baka tsaya ma ka illa bil asabi in baka tsaya ma ka yi la'akari da komai ba sai da yatsu kadai da ya ishe ka aqallu hasawa tsan hannu ai dai ne tsan hannu duk su ɗaya ne duk da kuma wannan gajere ne wannan gajere ne wannan dogo ne wannan dogo ne wannan dogo ne lura da ke ko amma in mutum ya cire wannan aka cire mutum wannan raƙuma nawa goma an aka cire wannan raƙuma goma an aka cire wannan raƙuma goma saboda haka tun da yatsun hannu duk bai ɗaya haka su take hakan na haƙora su ma duka bai ɗaya su take da haƙoran ciki da haƙoran sama da haƙoran ƙasa da na dama da na hagu duk su guda ce وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في الأكل ولا يفضل بعضها على بعض وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي تشوكم يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك أن هشام بن عروة دغ مالك مالك شيني هشام بن عروة أن أبيه دغ بابانسا شيني عروة بن الزبير شي عروة بن الزبير أنه كان يسوي بين الأسنان ya kasance yana daidaita yana daidaitawa tsakanin haƙora fil aqali wurin biyan diya wurin diya yana daidaita haƙora da haƙoran sama da haƙoran ƙasa da haƙoran dama da haƙoran hagu da duk gaba ɗaya bai ɗaya suke wala yufaddilu a ala ba'd baya fifita wani haƙorin akan wani haƙorin baya fifita sashin su akan sashi ku duba mota yana cikin littafan da suke da asar sai ke ta kawo maganganun sahabbai da tabi'ai sahabbai da tabi'ai sahabbai da tabi'ai don ya nuna maka abubuwan haka suka shahara a zamanin sahabai da tabi'ai duk da yadda abubuwan suke tafiya a kai ƙala rahimahullahu azza wa jal ƙala malikun wal amru indana anna muqaddam al fami wal adrasi wal anyabi aqaluha sawa وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يشي والأمر عندنا الأمر ديكي أقرمنا مدينة أن مقدم الفم للي أقولا ديكي قبا والأضراس da haƙoran da ke ciki wal anyab da haƙoran da suke da abin nan suke da abin nan subhanallah al'azim haƙora masu ƙarfi na ciki su ne anyab fiƙa barakallahu fiƙ da haƙora masu fiƙa su ne anyab irin haƙoran zaki kenan ko haƙora masu fiƙa na cin ciki kenan ɗan eh, kenan ka eh nan ko su ne fikoki wal da fika akalu hasawa duk gaba daya su diya su ɗaya take wato wannan zai nuna mana kamar kenan a zamanin malik akwai maganganu wani suna ganin za a banmanta su suna ganin ba za a banmanta ba domin ga yadda yake kawo maganganun ya kawo maganar abdullahi bin abbas a cikin sahabbai ya sake kawo maganar ga maganar orotu bin zubair an abihi daga zubair bin awam kenan duk kana sauyi har kuma imam malik ibn anas daga karshe yake cewa ya lissafo muqaddamul fami haƙoran da ke gaban baki da mutum ya bude baki su yake gani wal adras da na ciki wal anyab da fiƙoƙi aqalluha sawa duk gaba ɗaya diyya su bai ɗaya take wa zalika ya sa yasa muka ce diya su bai ɗaya take anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal lalle za Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce fi sinni akan abin da ya shafi haƙori hamsin min al-ibil raƙuma biyar za a bayar to tambaya nan da aka ce asinnu wace irin alce alce al'ahadiyya ko alce aljinsiya jinsiya kenan duk abin da suna haƙori yake gazgatuwa a kansa to ga diyarsa shi sai ce wa dirsu sinnun min asinan asnan ai haƙorin ciki haƙori ne daga cikin haƙora la ya ba a ala ba'd ba a fifita sashin su akan sashi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su wanda kuma wannan tsatsayi ya ritsa da shi Allah ta'ala ya kiyaye fatanmu shi ne kada a yi wa mutum kada mutum shi kuma ima wani don a ce haƙori biyar da zara an cire mutum haƙori an illata shi haƙori kuma ba ƙaramin al'amari ba ne a wani abokina da yake fama da abin da ya shafa haƙori haka ciwon haƙori har wani asibitin haƙori muka je abuja malam haƙori ne fa na bature ne fa amma ga haƙorin dubu ɗari uku ga haƙorin dubu ɗari biyu da hamsin ga ga su nan fa takarda wanda za a yi wa mutum haka na roba fa na bature fa a ce haƙori guda dubu ɗari uku a ga ba ƙaramin arziki ba ne kun fahimci wannan da ke ko eh kana gana haƙora an sai ritsa da mutum sai ga mutum ƙarfi da yaji yana neman umara domin ya je ya samu manya-manyan asibitoci na duniya sawawan a makka ne ko a jidda ko a madina domin ya tsaya a duba mashi haƙora ina ba ta mafi da ke saboda ka haƙora ba ƙaramar rahama ba ne da zara an ce mutum babu haƙora har shikenan al'amura sun abin nan za ga ta harufan karanta ƙur'ani za ga di kuma ya fara wasu yarurruka domin kowanne harafi kowanne haƙori za ga akwai harufan da suke da alaƙa da shi da zaran mutum ya cire haƙora biyu sai ya ga da ra'un da lamun suna neman su rikice mishi Allah ta'ala ya sauke to haka nan kuma dukkan sassan jiki an ce mutum aka cire mai hannu yatsa haƙora hamsin abin nan raƙuma hamsin tafi hannu wannan ma raƙuma wa zai ba da hannun shi a cire mai abin daga dai da aka yi mutum ya zauna da su lafiya shi ne fi kada mutum ya tsindin wala tulku bi aidikum ila tahaluka kada mutum ya kai kanshi inda zai halakar da kanshi ko dan a bashi raƙuma hamsin ko dan a bashi raƙuma ɗari yana diyatun kamila an mutum kuma ya tashi aiki Allah ta'ala ya sauki saboda haka duk wasu abubuwa masu hatsari sawa'un fiye da jirgin ƙasa ce sawa'un menene duk mutum sai ya nisanci irin waɗannan al'amura ɗin haka taka mutum shikenan an riga an illata shi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik